kake magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 12 ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam a yau laraba ne Firaministan Birtaniya Theresa May za ta fuskanci kura yanke kauna da kuma akasin hakan. 'Yan majalisar jam'iyyar nata ne za su kaɗa wannan kura'a. Hukumomi a ƙasar Faransa na ci gaba da neman mutanen nan ko kuma wannan mutumin da ya harba wasu mutane biyu a daren jiya. Kana shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya tsoron duk wani yunkuri da ake yi na tsige shi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an gudanar da wani taro a Najeriya akan muhimmancin tsarin iyali da kuma yadda za a kiyaye mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara. Bayan haka za ku ji rahoto akan yadda sauyin yanayi ke shafar kasashen duniya. Duk da cewa wasu manyan kasashen na kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na magance matsalar. Muna kuma tafa da rahoto akan wani taron jami'o'in ƙasa da ƙasa da aka yi a jamhuriyar Nijar game da hanyoyin samun ci gaba a ƙasa. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau Laraba ne Firaministan Birtaniya Theresa May za ta fuskanci kurar yanke ƙauna ko kuma akasin haka daga 'yan majalisar jam'iyyar ta masu ra'ayin riƙau. Wannan shi ne lamari na baya-bayan nan dangane da yadda ake tafiyar da shirin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. idan har 'yan majalisan da ke jefa wannan ƙuri'a suka kada ƙuri'ar su yau wanda idan ma ita wannan firaministan bata samu ta tsallake ba wannan zai sa sai dai ta aji kujerarta a bayan wannan zaɓe. mai tasha alwashin cewar za ta bi duk abubuwan da ta ga ya dace domin ta ga cewar ta cimma wannan buri nata. tana mai cewar sauya shugabanci a wannan lokaci ka iya wargaza yunkurin ficewar kasar daga kungiyar turai. a wata a sanarwa da shugaban kungiyar adawa ta labour party ian lavery ya fitar ya ce rashin iya shugabanci na mai ya ƙara jefa ƙasar cikin halin da take ciki a hukumance ranar 29 ga watan maris na wannan shekara mai zuwa shekarar 2019 ita ce ranar ƙarshe da birtaniya ya kamata ta fice daga ƙungiyar ƙasashen turai Hukumomi a ƙasar Faransa na ci gaba da neman mutumin da ya harbe wasu mutane biyu har lahira a wata, kasuwa da ake sayayyan kayan Kirsimeti a daren jiya a babban birnin Strasbourg. An baza ɗaruruwan jami'an tsaro don neman wannan mutumin tun bayan arcewa da yi daga kasuwar a daren jiya. a baya dai jami'an sun bayyana da cewar mutane uku suka mutu amma daga bisani suka rage adadin suka ce mutum biyu ne suka mutu kana kuma mutane goma sha biyu suka raunata an tsaurara matakan tsaro a ƙasar faransa inda aka kai shi matakin da ya kai dokar ta ɓaci sannan aka ƙara matakan tsaro a duk hanyoyin shiga ƙasar da kasuwar da aka kai harin ajiya mahukunta sun ce dama mutumin da ake zargi yana cikin jerin sunayen mutane da ake sawa ido saboda yana da wasu tsauraran ra'ayi 'yan sanda sun ce sun je gidan shi a jiya a daren jiya amma ba su same shi ba don su kama shi shugaban amurka donald trump ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa baya tsoron duk wani yunkuri da ake yi na tsige shi a wata sanarwa da aka fitar jiya talata bayan wata tattaunawa da yi da kamfanin dillancin labaran na Reuters. Shugaba Donald Trump ya ce, Ai tsige mutumin da baya yi da bai yi komi ba abu ne mai wuya. Hasali ma ta ya za tsige mutumin da ya farfado da tattalin arziki mafi karfi a faɗin tarihin ƙasar nan? 'Yan adawa na jam'iyyar Democrat sun dai tado da wannan batu ne biyo bayan wasu kuɗaɗe da lauyan Donald Trump Michael Cohen ya biya wasu 'yan mata biyu a watan gabanin zaben 2016. Wanda mai magana da yawun wannan shugaba ya karyata wannan abu amma daga bisani ya amince. 'yan jam'iyyar ta democrat sun ce kudaden da aka bada na gudunmawa a lokacin yakin neman zaɓe sun wuce adadin kudade da aka ƙayyaje kowane zai iya bada gudunmawa shi ga ɗan takara shugaba trump da makarrabansa sun ɓoye gaskiyar adadin kudaden da suka karɓa a wannan lokacin yakin neman zaɓe. labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc Shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey na ci gaba da fuskantar soke-soke daga hukumomi da kuma mutane da dama. Kana halin matsanin kan nuna halin ko in kula da ya nuna na irin cin zarafi da ake ma musulmai 'yan kabilar Rohingya. A lokacin wata ziyara da ya kai don sulhu a birnin na Mayamma. Doris ya wallafa a shafinsa na Twitter ranar Lahadi cewar jama'ar Mayamma na cikin farin ciki kuma abincinsu yana da daɗi. Masu sukan lamarin sun ce Doris ya yi watsi da irin halin da mutane sama da dubu ɗari bakwai 'yan ƙabilar Rohingya suke ciki na rasa muhallansu da suka yi. Biyo bayan wannan kashe-kashe da aka yi a cikin yankin nasu da ke arewacin ƙasar kuma mutane da dama sun yi ƙaura daga gidajensu sun shiga ƙasar Bangladesh da ke makwataka da su. sanadiyar wani samame da 'yan dakarun mayamma suka kai musu a matsayin martani na wani hari da 'yan rohingya suka kai masu bincike na majalisar ɗinkin duniya sun ce sojoji sun yi kisan gilla a kan 'yan ƙabila ta rohingya inda suka ce sun tattaro rahotanni daga jama'ar da abin ya shafa wanda suka zayyana musu cewar an ci zarafinsu kuma an yi musu fyaɗe kana an ƙona ƙauyukansu. A yau Laraba Doris ya mayar da martani inda ya ce yana sane da irin halin da ake ciki a ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar bunƙasa lamarin tsarin iyali da ake kira Association for Advancement of Family Planning da Turanci, tare da haɗin gwiwar Hukumar Lafiya ta Najeriya, sun gudanar da wani taro mai taken ƙirƙiro da tsarin da kowa zai ci gajiyarsa. Ga wakiliyar sashen Hausa, Hawa Umar da ƙarin bayani. An gudanar da taron ne domin tattaunawa game da tsarin iyali da kuma musayar ra'ayi kan yadda za a rage yawan mace-macen mata masu juna biyu a Najeriya. Alhaji Sani Umar Jabbi shine shugaban kungiyar. Maganin family planning ko in ce child spacing magani ne wanda ke sa mace ta huta kafin ta koma wani ciki. Yaro a bashi dama shi sha nonon oshi kamar yadda Qur'ani ya tabbatar su ya bada shekara biyu yaro sha nono. Idan ki zo ƙauye zaki iske mata 'yan shekara arba'in baki haɗa ta da 'yan shekara arba'in ta birni ta birni ya shekara saba'in idan za ki haɗa da ya ƙauye ya shekara arba'in wannan kuma saboda a ƙauye akwai ƙarancin ilimin akwai ƙarancin zuwa asibiti akwai ƙarancin an samu maganin kiwon lahiya akwai ƙarancin mazan ma su amince su ban mata zuwa asibiti so yanzu ne muke gaggamaya a ceci rayuwar mata da rayuwar ƙanana najeriya ta ci gaba kuma na tabbata bai kamata a ce najeriya yawan mata masu macewa wajen haihuwa yawan ƙananan yara masu macewa daga haihuwa zuwa shekara ɗaya daga haihuwa zuwa shekara biyar abu ne wanda ya kamata kowane ɗan najeriya shi halka shi tabbatar da lokaci ya yi kiɗi ya canza rawar canza Dr. Amina Aminu Dorayi da ke aiki da ma'aikatar kiwon lafiya a Abuja ta bayyana irin ribar da ke tattare da tsarin iyali musamman ma ga mata. Idan mace ta yi ciki ma dai tun kafin haihuwa ma duk abubuwan da yawa suke canji a jikinta saboda Allah ya abubuwan da suke faruwa yaro na girma a ciki da duka sauransu ko a musulunce ma ai ana so ko da shekara biyu ne a yi kafin a ƙara samun wani yaro saboda lokacin mace za ta dawo lafiyarta jikinta ya dawo daidai kaman kafin lokacin ma da ta ɗauki ciki sannan kuma yaranta zai iya samu ya zama an shayar da shi akan lokaci an sayar da shi ma isasshen shayarwa saboda mun san cewa shayarwa shi ma yana daga cikin abin da yake taimakawa ma kwakwalwar yaro. Rabi dan Ladi Makun ta ce tsarin iyali ba sabon abu ba ne. Yanzu in na zauna yadda yake magana dinnan wanda suka gani in na ce ga shekarun haihuwata ba a yadda saboda me ba wai ban yi auren da wuri ba na yi auren yadda muke auren ta wajenmu abin da ya kama daga sha shida zuwa sha takwas kai ma farkon haihuwata sama shekara ta goma sha takwas a haka da na yi ta tafiya ne ta tafiya ina haɗi miki yanzu da ni daina haihuwa yanzu na kai na yi shekara ashirin kuma gani nan lahiya talla kuma 'ya'yan duk kowa ya yi girma abin shi amma abin da ma nike kokawa a nan tsarin iyali tun fil azan ba sabon abu ba ne an yi ta abin da za a kara da gyara kin ga lahiyan jikin mace tun a shekara ta biyu ne gwamnatin najeriya tare da manyan masu ruwa da tsaki da fara aikin wayar da kan jama'a kan tsarin iyali don inganta lafiyar mata. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Madalla a gaida Hauwa Umar. Yunkurin da ake yi na janyo hankulan kasashen duniya a kan matsalar sauyin yanayi na fuskantar koma baya yayin da kasashen da ke da mahimmanci wajen yaƙi da wannan matsalar suka ƙi amincewa da wani rahoto wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta marawa baya wanda ya nuna irin tasirin da matsalar ɗumamar yanayi ke haifarwa. Ga rahoton da Zarawa Aminu Fage ta fassara mana. Watanni biyar da suka gabata kasuwar kifi ta kacula da ke gabar tafkin cilwa a ƙasar malawi kan cika makil da jama'a amma yanzu ɗaruruwan kwale-kwalen kamun kifi na yashe a gefen tafkin yayin da angulaye ke shawagi a samansu zurfin wannan tafkin kan sauka ya kuma hau a duk shekara amma masana kimiyya sun ce matsalar sauyin yanayi da ake fuskanta na ƙara sa tafkin ya bushe fiye da yadda ake gani wannan lamari yakan sa masu sana'ar su ko kuma kamin kifi su ba zama neman ayyukan yi a cewar Stusten Chiota wanda ke aiki da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira LED a takaice wato Leadership for Environment and Development. Climate change uh, contributes sauyin yanayi na taka rawa wajen matsalar koma da tattalin arziki da muke fuskanta saboda a zahiri zaka ga cewa a shekarar 2012 an samu matsalar ta karewa tattalin arziki sosai saboda kogin ya janye da kashi 80 cikin 100 sannan sai ya farfado a shekarar 2013 amma ba baki ɗaya ba tun daga lokacin muka fara fuskantar wannan matsala ta kare tattalin arziki So since then, every year we've been uh, experiencing these recessions. masu faɗa a ji sun halarci taron sauyin yanayi na poland wanda ake kira cop 24 a takaice sun bayyana cewa ƙasar malawi ce ƙasar da lamarin ya fi shafa wata ƙungiya da ke ba da tallafi a fannin samar da ruwa da ake kira water aid ta fitar da wani rahoto da ya jero ƙasashen da matsalar ƙarancin ruwa ta fi shafa inda ta saka sudan a sahun farko da jamhuriyar niger da Pakistan a mataki uku na farko. Jonathan Fa na kungiyar Tawata Aid ya zanta da murya Amurka ta kafar sadarwa ta Skype a lokacin taron na Poland. Akwai mutane da dama da ke fama da matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa. Sukan fuskanci waɗannan matsaloli ne a fannin ruwa ba a fannin iskar da suke shaƙa ba. Kuma kamar yadda muka gani a shekarun baya da suka gabata. za a ci gaba da fuskantar matsalar karancin ruwa na tsawon wasu shekaru masu yawa da ke uh, tafi. Kasashe masu arziki sun yi alkawarin samar da dala biliyan 100 a duk shekara domin a rika baiwa ƙasashe marasa ƙarfi domin su yaƙi illolin da sauyin yanayi ke haifarwa amma ƙasashen sun ƙi su ba da kuɗaɗen in ji ƙungiyar ta wata aid masana a fannin kimiyya sun ce ya zama dole a rage fitar da gurɓatacciyar iska da kashi 45 inda har ana son a rage dumamar yanayi zuwa kashi da maki 1.5 na ma'aunin celsius wato kamar yadda aka cimma matsaya a taron paris sai dai adadin ma'aikatan da ke amfani da makamashin gawayi ko kuma kol na ci gaba da karuwa wanda wannan ita ce hanya mafi sauƙi da ake dumama yanayi. Wata ƙungiya mai suna Urge World da ke Jamus ta fitar da wani ƙiyasi da ya nuna cewa an kashe dala biliyan 478 wajen bunƙasa tashoshin da ake amfani da makamashin kwal a tsakanin watan janairun shekarar 2016 zuwa watan satumba wannan shekara ciki har da ƙasashen Afrika. a cewar daraktan kungiyar ta urji world heffa shocking a kasashen afirka goma sha hudu an dasa tashoshin samar da makamashin kwal wannan abu akwai ɗaura kai kasashen da ya kamata a ce sun duƙufa wajen samun tsabtataccen makamashin wutar lantarki su ne kuma kasashen waje suke tura musu makamashin kwal. a matsayin mafita ga matsalolinsu na wutar lantarki. A halin da ake ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai yiwuwar matsalar ta sauyin yanayi ta ƙara yawaitar wasu cututtuka kamar su cizon sauro da kuma malaria da kuma matsalar ƙarancin abinci. Babu dai wata madafa ƙwaƙwara da aka samu a taron wacce ta nuna cewa za a samu ci gaba wajen tunkarar wannan matsala. yayin da kasashe da suka hada da amurka rasha da saudi arabia suka nuna adawarsu da wani rahoto na kimiyya da wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya fitar kan sauyin yanayi. Alhamdulillah a gaida zarawo aminu fage a shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wannan batun shin yaya sauyin yanayi yake shafar ku a inda kuke yanzu kuma za mu tsallaka zuwa jamhuriyar nijar Jami'ar da magaran ta shirya wani babban taron kimiyya da ya hada da wasu jami'o'i na Afirka kamar Najeriya, Chad da Congo, inda suka tattauna akan abubuwan da ke kawo ci gaba a ƙasa. Mahalarta taron sun gabatar da kasidu daban-daban. Ga rahoton da Tamar Abari, wakiliyar sashen Hausa ta turo mana daga da magaran. Muhammad Bazanfari shine jagoran jami'ar da magaran ya bayyana abubuwan da aka tattauna a wannan babban taro. Abin da aka ce ma babban taro na jami'o'i na kasashe daban-daban kasashen waje mun sami 'yan najeriya da 'yan uwanmu na chad da na congo kuma da 'yan niger ta muna bisa abu wani zancen matsalar ruwa ko san jihar da magara an santar cikin tarihi da matsalar ruwa kamar abin da aka ce ma migration bakin haure da tarihin da magaram akwai tsare-tsaren birane da namu na gargajiya da yanzu wanda ake yi musan da magaram tana cikin mayan mayan birane kuma tsohin birane a kasar Nijar. Farfesa Bashar Ladan da ya fito daga Kebbi ta kasar Najeriya ya gamsu da taron. Farfesa Bashar Ladan na fito daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha da Jihar Kebbi a Najeriya. Alhamdulillah taro ya yi armashi ƙwarar gaske an samu nasarori masu yawa a hada zumunci an kuma gabatar da kasidu wanda suke nuna ci gaba mun zo saboda mu kara hada zumunci sannan kuma za mu kulla a yan uwan taka ta hanyar a matsayin dalibai wanda suke a nan su je can a jami'a ta mu su yi karatu mu kuma na mu zo na su yi karatu wannan misali ne abin koyi ne mai kyau saboda wato kira ne ga haɗin kai da kuma aiki tukuru saboda samun ci gaban kasa dama da an ce najeriya da nijar daidai suke a yau kamar aka nuna a nan fadar mai girma sarkin da magaram wato an nuna al'adun kusan kamar ɗaya ne na daga baya aka samu bambanci malam isa shine mataimakin shugaban jami'ar ta da magaran ya yi ƙarin haske kan shawarar da aka tsaida bayan wannan taro. Communication kin da aka yi sun kurari communication saba'in. Mutane sun yi lissafi an yi tunani wajen pepa da aka bayyana sun kai sun kai saba'in kuma Allah yarda wannan tunani da aka yi muna dibin ma'aikanta za su yi aiki da shi saboda warware matsalar ta nan jihar da magaram da ta nijar da sauransu. ita ma dai camille fever darakta ce a cibiyar bincike ta cnrs ta kasar faransa ta gabatar da mukalarta kan tarihin da magaran. C'est vraiment le moment où la colonisation a imposé sa domination. Euh, c'est le moment où elle a aboli le sultanat en disant qu'il y avait eu un complot contre les Français. Lokaci ne da turawan mulkin mallaka suka kawo mamaya da magaran. suka rushe masarautar da zargin an shirya musu makarkashiya. Mais ce que je vais démontrer c'est qu'en fait, il n'y avait pas eu de complot, ça a été fabriqué contre le sultan pour faire tomber le sultan et pour abolir le sultanat parce que le, le, le Damagaram était un état puissant. Sai dai zan nuna a nan shine babu wata makarkashiya su dai turawan na kasar Faransa sun yi kullakullar su ne dan ture sarki tare da rushe masarautar duba da da babbar kasa ce. Ce que raconter les choses difficiles de la colonisation, c'est aussi une manière de construire l'avenir et de construire une histoire commune pour la suite. Ba da labarin mulkin malaka'u da turawa suka yi kamar gyara gobe ne da samar da tarihi daya. Tamara Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Mahmud Usman ɗan ƙasar Najeriya wanda ke zaune a nan babban birnin Washington DC da ke nan Amurka. Daga Rasha kenan sai ka ƙara koma Najeriya ko daga Rasha sai ka zo nan uh, Amurka. a sai da na koma najeriya na je zan fara nysc kenan sai allah ya ba janar sani abace ya ba wa wakilin adama jakadar najeriya amurka da lokacin kuma na fara aiki da shi a kaman personal assistant ɗin shi sai muka taho nan tare me ingila me kai ka zama ingila karatu ka je yi koko eh, eh yau wanda na bar rasha 1994 sai na tafi ingila karatu just kara eh, yin masters a city university of london na je na yi masters na shekara biyu sannan na wuce najeriya daga najeriya kuma shikenan sai ka zo na amurka eh sai muka zo nan amurka to da ka iso amurka ne abin da baka mamaki eh to na ɗaya abin da ya bani mamaki shine duk yadda kake tunanin cewa amurka kamar ƙasa ce wanda ke da lalaci da iskancin da muke kallo a fim sai ga cewa wato ƙasa ce kuma na tsatsiya duk yadda muke tunani za ka zo kai addinin ka cikin kwanciyar hankali musulmai suna da yawa kuma suna da 'yancin kansu a inda nake yanzu a birnin silver spring gidana tsakanin gidana a cikin eh, radius eh, bell eh, biyu muna da masallaci kusan guda hudu abin da ya fi bani mamaki shine cewa na ɗauka ba inda ƙasan da ya fi lalaci a duniya kamar amurka amma sam sam ba haka na same shi ba ƙasa ce da tsatsiya wanda ke mutunta mutane wanda ke wa za ka yin addinin ka cikin kwanciyar hankali ba wanda zai matsa maka shine gaskiya shi bani mamaki to wani kira gare ka ga matasa wanda suke a nan amurka ko wanda suke so su zo daga najeriya nijar kamar da Chad su ma su zo bida ilimi ko kuma su zo bida samun sauyin rayuwa eh a ah, amurka kam kasar kowa ce so duk wanda ya zo nan ya san cewa abin da ya kawo shi shi ne ya nemi ilimi ko ya nemi aiki wanda zai taimaka iyalinsa da kasarsa. Ko abin da ya kawo ka eh, amurka kasa ce da za ta baka yancin yin abin da ga dama abin da ya kamata kawai ka yi ka tabbatar cewa baka wa doka ba komai za ka iya samu nan amurka ga misali dai a ce maka shugaba obama babansa ne zo nan karatu ya haife shi a nan kuma har ya zama shugaban kasa su abu kasa ce wanda za ta iya baka eh, dama ka yi abin da ka ga dama amma suna da dokoki idan ka fi cewa doka din nan to za ka shiga wahala amma in baka fi cewa doka ba ka sa kanka ba abin da ba za ka iya zama ba a nan amurka kuma ƙasa ce mai albarka mai kare mutuncin ɗan adam wanda ba abin da za ka nema ba ka samu a ƙasan nan ba so alhamdulillah kuma zama a nan ƙasan za ka ga cewa eh, eh, idan mai iyali ne za ka haifi 'ya'yanka za su zama 'yan amurka za ka tafi makaranta ba za ka biya komai ba har su gama secondary school ai kasashe da yawa ba za su maka haka ba so amurka wato kasa ce mai albarka sosai wanda idan dai ka san abin da ya kawo ka ka bi dokokin kasan to za ka samu eh, muhimmanci sosai alhamdulillah to da karshe wani kira gare ka ga matasa wanda suke ƙetare suna barin najeriya kamaru nijar chadi suna zuwa libya su ɗauki duka wannan eh, ƙalubale domin su ƙetaro don su zo nan ƙasar amurka wasu kuma suna rasa rayukansu a gaskiya wannan ni dai ba ni ba wa wani yaro shawara ka bi irin wannan wahala ka in ka duba abubuwan da suka faru da yaran da suka bi hakan wato za ka san cewa na ɗaya idan ka shigo kasashen nan baka da takardun komai in ma ka iso kenan abin da za ka bi masifan da za ka hau hanya ka tafi libya ka tafi waye ko ka je ka a ɗauke ka ko a kashe ka wannan sam sam sam ma bata taso ba bai kamata kaddara wajen Allah yake ka tsaya inda kake ka nemi hanya madaidaiciya wanda in kana son fita waje ne ka bi hanya daidai wanda za ka nemi ilimi ne ko kasuwanci ne Allah ya baka sa'a ka tafi a daidai amma wai ka bi daji ka bi wasu ko su ruɗe ka cewa za ka zo amurka ko za ka je ingila wannan gaskiya ban ba kowa ne ne shawara ba don masifa ce kawai ke kiran mutum na ɗaya za ka shigo ko da ma ka shigo ƙasar nan baka da takardu ba za ka taɓa jin daɗin rayuwanka a nan ƙasar ba. Kash Mahmud Usman lokaci ya ɗaga mun hannu. Masu sauraro ƙarshen hirarmu kenan tare da baƙon namu Mahmud Usman ɗan ƙasar Najeriya wanda ke zaune a nan babban birnin Washington DC da ke nan Amurka. Masu sauraro a tare mu a cikin shiri na gaba tare da wani baƙo ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. da A gaida Abdulaziz Adil Turo har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe goma da minti 26 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin bashar kansila mai tunkuya bakin kasuwa daren daji, inda ya ce, Salam sashen Hausa na muryar Amurka, gaskiya ya kamata gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta ƙara tashi tsaye wajen ganin ta kawo ƙarshen mayakan Boko Haram a ƙasar, ganin yadda har yanzu ƙungiyar ta Boko Haram ke ci gaba da zafafa kai hare-hare musamman a jihar Borno. Sakonmu na ƙarshe a yau kuma ya fito ne daga wurin Yakubu Abdullahi Dambam inda ya ce, Salam VOA Hausa, a yau na rubuto muku wasiƙa na ne dangane da ƙin halartar taron zaman lafiya na 'yan takarar shugabancin Najeriya da aka gudanar a jiya talata da Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya yi. A gaskiya wannan koma baya ne a ƙoƙarin da ake yi na gudanar da zaben shekara ta 2019 a Najeriya. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A yau Laraba ne Firaministan Birtaniya Theresa May za ta fuskanci ƙuri'a yanke ƙauna ko kuma akasin haka daga 'yan majalisar jam'iyyarta masu ra'ayin riƙau. Wannan shi ne lamari na baya-bayan nan dangane da yunkurin da ake yi na ficewar ƙasar Birtaniya daga ƙungiyar ƙasashen Turai. Hukumomi a ƙasar Faransa na ci gaba da neman mutumin nan da ya harbi mutane biyu har lahira. a wata kasuwa da ake sayar da kayan kirsimeti a tsakanin a cikakken birnin starborn an baza jami'an 'yan sanda domin neman mutumin tun bayan arcewarsa daga kasuwar a daren jiya talata shugaban kasar amurka donald trump ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa baya tsoron duk wani yunkuri da ake yi na tsige shi. A wata sanarwa da aka fitar jiya talata bayan wata tattaunawa da ya kamfani na Reuters inda yake bayyana da cewar baya tsoron a tsige shi. To ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Bonsa da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyan mu Mr. Misha ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.